sashen hausa na murya amurka ke magana akan mitoci 17,25 da kuma 60 masu sauran a jamhuriyar nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta harshen fm na voa africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niyya a kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar ghana su ko masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne tare da ibrahim kalmasi garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta a jihar Niger Najeriya ta fara yi yaki da bangan siyasa a tsakanin matasa Kano kuma ku ji abin da wasu 'yan Nijar ke cewa game da haɗa ƙasar da layin dogo daga najeriya zuwa cikin ƙasar sai nasiha albarkacin watan ramadan daga nan maryam dauda ta shigo da shirin ta na kallabi sai labarun da suka ɗauke hankulan jaridun nan amurka daga bisani mu kawo muku saƙonin da ku masu haro kuka aiko muna sai dai duk waɗannan sai kun yi cikakkun labaran duniya assalamu alaikum a saurari ga labaran mutane akalla shida suka mutu bayan da bom ya tashi cikin wata mota a tsakiyar birnin bangazi da ke gabashin kasar libya da daren jiya alhamis kamar yadda mazauna wurin suka gaya ma kafan labarai ta reuters bom ɗin ya tashi ne daura da otal ɗin tibesti wanda shi ne ya fi girma a birnin motocin ɗaukar majinyata sun yi ta rugawa zuwa wurin to amma nan take dai ba a samu wani ƙarin bayani ba Bangazi birni na biyu a girma a ƙasar Libya na ƙarƙashin ikon dakarun da suke kiran kansu askarawan kishin ƙasar Libya LNA a takaice. waɗanda su ne suka fi ƙarfi a gabashin libyar kuma khalifa haftar ne ke jagorantar su. askarawan na lna sun sha fafatawa da kungiyoyi masu tsauran ra'ayin addini ciki har da masu alaka da isis da alka'ida da kuma sauran kungiyoyin da ke adawa da su har zuwa wajejen ƙarshen bara a wannan birni mai tashar jirgin ruwa a gabar tekun bahar rum tun bayan nan matakan tsaro sun inganta to amma hare-haren bom da aka kai a kan wasu masallatai biyu a farkon wannan shekarar sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 35 shugaba donald trump na amurka ya soke ganawar da aka shirya zai yi ranar 12 ga watan yuni a kasar singapore da shugaban koriya ta arewa kim jong-un yana mai kafa hujjar yin hakan da kalaman da ke fitowa a baya-bayan nan daga koriya ta arewa shugaban ya kuma yi gargadin cewa sojojin amurka sun shirya fiye da yadda suka taɓa yi a baya tare da haɗin kan ƙawayen amurka irin su koriya ta kudu da japan muddin dai ƙasar ta koriya ta arewa ta yi abin da ya kira wauta ko garaje da safiyar jiya alhamis fadar shugaban amurka ta white house ta fitar da wata wasiƙar da trump ya rubuta ma kim jong un yana mai cewa na yi matuƙar ɗokin ganawa da kai a can to amma kash saboda matukar fishi da takalar da ta bayyana karara a maganganun da kai na baya bayan nan ina ganin bai dace ba a halin yanzu mu yi wannan ganawar da aka ɗau lokaci ana shiryawa to sai dai a martaninta koriya ta arewa ta ɗan kai zuciya nesa kamfanin dillancin labaran koriya ta arewar ya ce gwamnati ta fitar da wata takardar bayani ta wajen mataimakin ministan harkokin wajenta ta kegan tana mai cewa mun yi matakar yabawa da namijin ƙoƙarin da trump ya yi wanda babu wani shugaban amurka da ya taɓa yi na ƙoƙarin ƙirƙiro wata babbar ganawa tsakanin amurka da koriya ta arewa muna masu ƙara jaddada wa amurka cewa a shirye muke wajen neman mafita game da wannan rigimar a kowane lokaci kuma ta kowace hanya to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai sa ido kan nukiliya IAEA e ta faɗi jiya Alhamis cewa Iran fana mutunta sharuɗan da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 ta ginda ya mata game da shirinta na nukiliya, wanda shi ne bayanin sifitoci na bincike na farko tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar. Hukumar ta IAEA e ta ce Iran ta tsaya daidai yadda aka buƙaci ta yi game da batun inganta sinadarin uranium da adadin sinadarin uranium ɗin da za ta iya izawa da kuma sauran sharuɗa. To amma hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ja kunnen Iran saboda takaita wuraren da za a iya dubawa a yayin bincike. wannan bayanin na majalisar ɗinkin duniya na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ta kakaba sabbin takunkumi kan iran a wani yunkuri na matsa mata lamba don ta zo teburin tattaunawa saboda a sake lale game da yarjejeniyar nukiliya da kuma takaita gwaje-gwajen makamai masu linzami da kuma kawo ƙarshen girki sojojinta ko kuma kutsen da suka yi a gabata tsakiya. ruwa da aka sheƙa kamar da bakin ƙwariya ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma raba dubban mutane da muhallansu a sassa daban-daban na gabashin afirka abin da ya fi shafa to abin ya fi shafar ƙasashen kenya da somaliya da rwanda ambaliyar ruwa ta auku a daidai lokacin da yankin ke ƙoƙarin murmurewa daga farin da ya addabe shi a shekara ta 2017 wanda ya shafi miliyoyin mutane. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka Tafiya mu faro daga jihar Niger inda wata kungiya ta fara yekuwar wayar da kan matasa da kar su yadda a yi amfani da su a matsayin 'yan bangan siyasa. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A yayin da hada-hadar siyasar shekara ta 2019 ke gabatowa a Najeriya, masu ruwa da tsaki akan lamuran siyasar sun dukufa wajen faɗakar da matasa akan illar shiga bangar siyasa da kuma kaucewa furta kalamai na harzuka juna domin ɗorewar zaman lafiya. a kan haka ne ma wata ƙungiyar matasa ta gudanar da wani babban taron faɗakar da matasan a garin Bidda, inda a kwanakin baya ma wasu matasan garin suka yi ma tawagar gwamnan jihar Niger a ture. Muhammad Isa Ifengi shi ne shugaban ita wannan ƙungiya da ta shirya wannan taro. Well, abubuwa da ya faru ah, da gwamna kwanakin baya a nan Bidda ba abin da mu muka so ba ne. kuma tun lokacin nan da abun ya faru a nan bidda manyanmu na jihar niger na zone a ba su zauna ba sun kira samarin ga abubuwa da ya kamata ku yi ba wai ku je ku tare manya yana zuwa ku je ku zage shi ba a daina shaye-shaye a daina yin ayyuka da ba su da dama manyanmu a jihar zone a daga bidda har makwa har lafai kowane gari suna zauna da samarin nasu su zauna lafiya domin babu abin da ya fi zaman lafiya a kasan nan Injiniya Muhammad Daban jigo ne a jam'iyyar APC da ya halarci wannan taron ya bayyana mahimmancin shirya irinsa a daidai irin wannan lokaci. Ba daidai ba ne ga 'ya'yanmu da jikokinmu yanzu su kasance za su yi abu irin na lokacin jahiliya. Zamani muke ciki yanzu da ya kamata 'ya'yanmu da jikokinmu da kanninmu su kasance mutane masu cikin hankalinsu domin me domin yanzu samari suna iya zama shugaban kasa mun kuma gana nan kasan samari sun yi shugaban kasa. Jami'in yaɗa labarai na gwamnan jihar Niger Jibril Baba Inda ce ya ce ko baya ga faɗakar da matasan akan illar shiga bangar siyasa za a iya amfani da taron wajen faɗakar da jama'a a kan mahimman ayyukan da gwamnati ta gudanar domin ci gaban jama'a. Wayanda suka shirya wannan taron sun shirya ne saboda suna so kuma su yi amfani da dama su yi ma jama'a bayani ga inda ake tafiyar da abubuwa ga irin ayyuka da shi gwamna Bakar Sani Bello ya yi. Daga bisani dai mahalarta wannan taro sun nuna amincewa da sake tsayawar takarar gwamna Abubakar Sani Bello a zaben shekara ta 2019 mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. To a gaida Mustapha, kafin mu ci gaba a shakata da faifan da ke bisa injin. a gaida Binta Musa Bena da wakanta na jarumi a cikin harshen karanci A can jamhuriyar Nijar ko 'yan kasar ne suke bayyana ra'ayoyinsu game da haɗa ƙasar da titin jirgin kasa daga Najeriya zuwa ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Ga Haruna Maman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. tun bayanan ra'aniyar hukumomin tarayyar najeriya na janyo layin dogo daga fatakol zuwa jamhuriyar nijar yan ƙasa ta nijar musamman a nan iyakan nijar da najeriya a birnin kwanni jama'a ke ci gaba da nuna farin cikin su kasancewar wannan tsohon mafalki ne da mutanen da ke bangaren nijar ta iyaka da jihar sokoto ke yi kuma a lokacin yakin neman zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 da ƙasar ta nijar ta shirya shugaban ƙasar mai ci shi yanzu cewa da alhaji muhammadu isu ya yi wa al'ummar garin birnin kwanni alkawalin zuwa wannan layin dogon harma a tsakiyar garin na birnin kwanni inda za a kafa tashar ɗaukar fasinja akwai niyya da ke gare mu ta jawo jirgin ƙasa daga najeriya daga ƙauran na mauda a zo sokoto a zaka lela amarawa a zaka hannun kwanni alhaji mai fada cewa ya fa suna fatan ganin zakkuwar wannan layin dogon a cikin jamhuriyar ta nijar musamman a garin na birnin kwanni inda ta nan ne layin dogon zai soma shigowa daga tarayyar najeriya zuwa kasar ta jamhuriyar nijar muna fata allah ya gwada muna muna raye a yi muna fata a yi wannan aiki domin ko ba dan mu ba dan al'umma na baya masu tasowa tunda duniya ci gaba na ta sannan ko washe ci gaba na aka ana wayewa kenan duk abin da kaka gani kasashen waje har yanzu zan shi ka gani kasar ku to zaka ji daɗi to sannan abu ne mai mahimmanci an ka yi shi shina da mahimmanci yana ci gaba ga ƙasa to sai dai mu ƙasar ta mu ga wata ga wata take ne ga wata ga wata take muna fata a yi shi da a ji daɗi shi za alheri ga talaka ga mawadata da kowa ya ji daɗi to amma abin da muka so don Allah ya hanka yi shi a san wanda za a yi a samu masu kula da matasa da saurakin su a samu ayyukan da za a sa su saboda in ba ƙasar mu zamna gari banza ta yi yawa shi ko in zamna gari banza ta yi yawa dole a samu matsaloli na rayuwa a samu wasu swace swace a samu wasu rashin gaskiya dai duka rashin harkar yi ta to shi jiya muka so a bar tankwaye mutane a bi mu mutane ayyuka na yi wanga jirgin kasa ya ka yi shi to abu ne mai amfanin ji al'umma da waya tunda abu ne wanda in ya biyo mutum dubbai za su ci ciki sannan mu kasar mu muna da arziki a barci ba mu da arziki domin ba mu da yawa sai dai daɗa arzikin yana talariya ga tsararran mutane isuwar layin dogon da hukumomin tarayyar Najeriya suka ba da sanarwa har zuwa kasar Nijar zai kawo wani sabon canji ga sha'anin kai da kawowa da ma hulɗantakewa da ma sabon salon kasuwanci tsakanin ƙasashen Nijar da Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Amma ku bari ina faɗa maku komi gama, Najeriya da Nijar daidai duka. Wadansu zuwa yi yi da To yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan. bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana atayar ibrahim koko mai lakabi da at-takbir ah, na'ibin limamin juma'a na nasarawa kwantagwar local game ah, ta asirin watan ramadan a musulmi gaba daya ana suma mu fa'idantu da watan ramadan a wajen kyawawan ɗabi'u da kuma mu'amala kyawawa da kuma riƙe addini sosai ga rashin shaye-shaye a bar shaye-shaye da sace-sace sare-sare da irin bangan 'yan siyasa masu saran mutane da ana kashe mutane ana kwashe kuɗin mutane duka ramadana ya yi hani akan wannan in aka ce ana azumin ramadan ba shi da shakawai aka hana ba duk abin da allah ya hana ramadana a cikin ramadana an ce mutum ya bashi duka gaba gaba daya yadda mutum ya hana cikin shi cin abinci da sha ya hana hannunsa da bakinsa da idonsa da kudinsa da duk abin da Allah ya hana wannan shi ake cewa Ramadan don haka yan uwa musulmai mu kokari mu tarbiyya da ƴaƴanmu akan kyawawan ɗabi'u maraba su da miyagun ɗabi'u Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa To kada a shagala dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta wannan makon ita ce Aisha Bello Tukur wadda ke da wata gidauniya da ke taimakawa mutane mai suna Obas Global. Masu iya magana dai sun ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi yanzu dai bari in haɗa ku da malama Aisha ku ji irin ayyukan da wannan gidauniyar ke yi. Ni daga jihar Katsina nake amma an haife ni a Lagos. Na yi makaranta a Lagos sai kuma na university a Ahmadu Bello University a Zaria. To malama Aisha ya labarin iyali kina da aure? Eh ina da aure kuma yara na guda uku. To yanzu me ake yi? na haɗa gidauniya ana ce mace August Global Solution muna ina zama a Lagos to office ina a Lagos yake amma duk muna aiki a arewa muna yi a kudu a arewa muna yin su rijiyoyi muna yin su boho a ƙauyuka inda ake bukata tunda aka fara a abin na boko haram a cikin duguri kuma muna taimakon 'yan hijira 'yan idp kenan muna samun kayan agaji a su maiduguri da su adamawa e, ita wannan gidauniyar ainihi don me aka kafa ta don gina rijiyoyi ne ko samar da ruwan sha yau wato gaskiya da muka fara wannan gidauniyar ainihi ainihi hmm. don mun san cewa ana bukata yawanci a arewa inda ba a samun ruwa ruwa yana wuya to kuma mun san cewa idan baka da ruwa a rayuwanka ba rayuwa mun san cewa kuma duk wanda ya gina rijiya ya gina boho kamar da kasar jariya ce to ainihin musamman dalilin yadda muka fara kenan amma kuma su gaskiya tun da muka fara mun zo mun ga cewa kuma akwai matsala akwai matsala a wurin ciwon lafiya akwai matsala a makarantu akwai kuma matsala a wurin taimakon mata kamar waɗanne irin matsaloli ne musamman mata ke fuskanta da kuka gano to abinda muke yi yanzu akwai wani um, um, initiative da muke ci na shi August Trinion Mm, wani shiri kenan to da muke yi muna eh, so sai mu samu mata haka da suke yi masu dan yi sana'a ko kuma wanda ainihin sun ɗan fara sana'a amma kuma ba su da kuɗin da za su ci gaba da sana'a muna dan ba su kamar taimako dan finance haka ba su kuɗin jari mu ba su kamar six nine months haka wata tara samu cewa kamar wata tara don business ɗin su ya ƙarfi jarin da muka ba su bayan sun samu sun dan business su ya kai wani sai sai su dawo mana da kuɗin amma ba interest ba komi daga nan ku ci gaba da juyawa kama a wani matakai kuke gudanar da ayyukan ku a jihohi ko a kananan hukumomi alhamdulillah muna yi a kaman ƙauyuka sai kuma muna yi a local government ƙananan hukumomi sai kuma abin yawa kamar wannan shekara mun zo mu yi partnering da lagos state government mun yi uh, malaria day watan da ya wuce mun shiri mun je mun yi testin mutane a ina kenan kuka yi wannan gwaje-gwajen wannan a lagos muka amma a kwanakin baya ma mun yi a kano kamar shekara biyu haka da ya wuce. Eh, to kin ga kin taɓa wani batu mai mahimmanci yanzu a Najeriya da ake fama da shi batun masassarar cizon sauran nan ta malaria. Eh, Kamar wannan gidauniyar taku ta wani hanyoyi ne kuke gani za a iya magance ko kuma a kiyaye rayukan mutane daga wannan masifar cutar? So um, abinda mu gidauniyar mu dama muke banda mosquito net da muke bayarwa muna a cikin malaria day project inda muke yi muna wayar da kan mutane abubuwan da ya kamata suna yi abubuwan da ya kamata suna yi ba suna kwana cikin gidan sauro kamar ta wane bangare kuke taimakon 'yan gudun eh, hijira so muna taimakon su da kayayyaki akwai kayan sawa kayan ciyarwa irin su kamar in lokacin sanyi muna samu barguna mu tura masu kwanaki ma da aka dan samu dan problem da yara eh aka samu matsala ciwo dan ba abinci hmm. da muka samu irin koko wanda ake yin shi da gyada yawa sai muka tura masu Allah sai kuma under education kuma ta fannin ilimi kenan ma samu wasu jakuku da na makaranta su su su exercise book haka sai kuma yan secondary school wanda za su yi mm. jarabawa na shiga jami'a mun samu mun samu masu su textbooks da abubuwa da zai taimaka musu mm, sai shirin jarrabawa kenan eh. To ita wannan gidauniyar na ji an ce global kuna zuwa wasu ƙasashen ne? ko kuna kan hanya? Ba zuwa wata ƙasa amma muna in sha Allahu ai komi da lokaci muna tunanin gaba cewa ai dole komi za ka fara ka fara daga gida. Haka. Ma sauraro a nan za mu da sa'aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar bakuwar tamu Aisha Bello Tukur da ms Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da labaran da suka ɗauki hankulan jaridu. Sharhin jaridun Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken masu yanke hukunci sun yanke kamfanin tsaro da ya biya matar nan yar Jojiya da mai gadin da suka ɗauka haya ya yi mata fyaɗe dalar Amurka biliyan ɗaya. Labarin ya ci gaba da cewa masu yanke hukuncin a kotun da ke Clayton sun yanke hukuncin a biya matar da ta tsira daga fyaɗen da wani mai gadi da kamfanin tsaro ya ɗauka aiki ya yi mata dalar Amurka biliyan guda. a lokacin tana 'yar shekaru goma sha hudu da haihuwa. Matar mai suna Hobcheston wacce yanzu ke da shekaru ashirin wani mai gadi ya yi mata fyaɗe a wani rukunin gidaje a watan Oktoba shekarar biyu. a lokacin tana 'yar shekaru goma sha hudu. Lauyan da ke kare ta mai suna Chris Stewart ya kira wannan hukunci da nasara mai girma ga mata a Amurka. Lauya Cheston ya yarda da cewar Diyar dalar Amurka biliyan ɗaya ita ce mafi girma da aka taɓa baiwa wanda aka yi wa fyaɗe a Amurka, kamar yadda jaridar New York Times ta rawaito. Har ila yau jaridar ta USA Today ta rawaito labari mai taken ana zargin Morgan Freeman da cin zarafi ta hanyar saduwa. Labarin ya ci gaba da cewa mutane takwas na zargin Morgan Freeman da cin zarafi ta hanyar saduwa da taɓa jikin mutane ba tare da izininsa ba da sauran ayyukan rashin kyautatawa kamar yadda wani bincike na CNN ya nuna. An dai buga labarin a ranar Alhamis, rahoton da ke bayani dalla-dalla na cewar ana zargin jarumin ɗan shekaru 80 da al'adar taɓa mata a lokacin da yake wurin da ake ɗauka shirin fim wanda ya haɗa da manema labarai ko kuma waɗanda suke aiki a ƙarƙashin kamfanin da ke shirya fim. Freeman dai ya ƙaryata wannan zargi da ake masa a wani jawabi da ya bayar. Sai jaridar The New York Times jaridar ta rawaito labari mai taken koriya ta arewa ta ce ta lalata wurin da take gwajin makamin nukiliyar ta 'yan awanni kafin trump ya fasa haduwarsa da shugaban kasar labarin ya ci gaba da cewa koriya ta arewa ta faɗa a jiya alhamis cewa ta ruguza sanannen wurinta da take gwajin makaman nukiliya a makonni uku kafin shugaba kim jong un ya shirya haduwarsa da shugaba trump sai dai 'yan awanni bayan koriya ta arewa ta ba da labarin mr trump ya ba da sanarwar ya fasa haduwar sakamakon ɓacin rai da barazana da gwamnatin Mr. Kim a jawabinsu na kwanan nan ta nuna. Sai mu leƙa jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken jami'in da ke sintarin kan iyaka ya kashe bakin haure bayan gungun bakin hauren sun far masa labarin ya ci gaba da cewa jami'in sintarin kan iyaka ya harbe wani bakon haure har lahira a texas a ranar larabar da ta gabata bayan gungun bakin hauren sun far masa a wani rahoto da jami'an wurin suka bayar sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ke cewa mu zama lafiya To a gaida Nazir yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir baka auren auta 'yan albasa Katsina Saranci Najeriya. Ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari don Allah don annabi tunda Allah ta kan mu damana baba Buhari kace ce a noma saboda haka muna kira a baya take cikin lokaci tunda an fara samun ruwan sama muna so a bada taki da lokaci mai magana muhammadu awal ba zai iya rike karamar kuma toro cikin jihar bauchi najeriya wannan abu da suke yi mana a ce an karɓi miliyan goma sha uku eh dai mu ji a cikin tafsirai ana ce wani ne sanata wani ne dauki ɗawainiyar wannan sanata wani ne dauki ɗawainiyar wannan ba wanda ya siya mana geron kunu ko wani abu da zai zo ya faranta mana rai to talakawan Najeriya ko da ƙuri'un uku in Allah ya dawo ina sanatocin kansu suka roƙa wa Allah da ba za su koma ba in Allah ya yarda. Mai magana Hamidu Kadan Labo daga nan Kadan Labo a jihar Bisa jamhuriyar Nijar ina ma fatan alkhairi ta musulmin duniya gaba daya kuma albarkacin wannan wata wata mai daraja wata mai alfurma to Allah ya kiyaye mana azumi mu kuma suna matasa su kiyaye da azumin su kan su yi shaye-shayen banza su samu lada wurin Allah to Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ka samu Niger da Najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa biyoyi. mai magana mansur isa babala a kanan daba najeriya to ra'ayina a yau shine da allah in yi kira da gwamnatin shugaba buhari da ta kawo mana ɗauki karamar hukumar bata da makoda duba da yadda shugaban ƙasa yake karfafa mana gwiwa wajen harkar noma to sai ya zamanto akwai dam da muke amfani da shi wajen yin noman rani kuma yanzu dam ɗin yashi ya zo ya fara cika abin da ruwan ya fara janyewa kuma tun da aka yi wannan dam lokacin murigayi audu bako har yau ba wani aiki da aka sake wa wannan dam wannan dam yana taimakawa mutane sosai wajen ayyukan gona musamman noman rani kuma yanzu ya fara janyewa to muke kira ga wannan gwamnati su taimaka mana ta kawo wannan dam ɗauki. to madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice to a takaicen mutane akalla shida suka mutu bayan da bom ya tashi cikin wata mota a tsakiyar birnin bangazi da ke gabashin ƙasar libya da daren jiya alhamis kamar yadda mazauna wurin suka gaya ma kafar labarai ta reuters shugaban amurka donald trump ya sauki ganawar da aka shirya zai yi ranar 12 ga watan yuni a kasar singapore da shugaban koriya ta arewa kim jong-un yana mai kafa hujjar yin hakan da kalaman da ke ta fitowa daga baya-bayanan daga koriya ta arewa Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai sa ido kan nukiliya AIA ta faɗi jiya Alhamis cewa Iran fana mutunta sharuɗan da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 ta gindaya mata game da shirinta na nukiliya. To madalla yanzu kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da al'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin wato duniyar Amurka tare da Mahmud Lalo. yanzu a don da kwa nan sashen hausa musamman ibrahim kalmin sidarba da ya taimaka mu gabatar da shirin da solomon abu da ya ba da umarni sai injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim a cewa ku wani lafiya mun koma kwana lafiya